This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana kan mita 20 da 26 da 31 da da kuma 61. masu jima a jamhuriyar Nijar su kuma za su iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. A kan intanet muna nan a voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan mu donar lokaci. Sunana Bello Habib Galadanci tare da Halima Jimrau muke fata kuna lafiya. Yayin da ɗaliban Chibok suka share sama da kwanaki 90 ba a kubtar da su ba, 'yar rajin ilimin mata Malala Yusuf Zai ta aikawa shugaba Goodluck Jonathan kashedi mai kwari Even though the promises have been made, it does not mean that I'll stop my campaign. I'll be counting days and I'll be looking when those girls are returning back home. Za ku ji fasara wannan kashe bayan labaran duniya sannan a daidai wannan lokaci fa da ake ta badakalar tsige gwamna Inyako na Adamawa. Tutanku almakura na Nasarawa shi matashi ta same shi. Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa ta fara yunkurin tsige gwamnan jihar Umaru Tanko Almakura. A kowane labarin shi ma sannan Aliyu da yake ji aka kammala gasar cin kofin duniya ɗanɗana mana ko kake ɗauke da shi ne a labarin wasanni? Wannan shi ne ƙwallon ƙafa ta uku ta cin kofin duniya da aka taɓa yi tsakanin Argentina da Jamus. Babu shakka yau shirin nama a cike yake amma ban fara cikakkun labaran duniya. da sallama a gare ku da fatan duk kunanan lahiya masu azumi kuma an sha ruwa lahiya ga cikakkun labaran duniyar. Madugun kungiyar Boko Haram ya ɗauki alhakin kai wani harin bam kwanan nan a garin Legas inda wato idan ta tabbata gaskiya wannan ne zai zama karin harko da kungiyar ta 'yan ta'adda ta kai hari cikin birnin kuma cibiyar hada-hadar kasuwancin Najeriya. A cikin wani sabon bidiyon da ya bayyana a yau Litinin, Abubakar Shekau na cewa shi ne ya tura maharin da ya je Lagos ya horhosa bama-bamai biyu a wata matattaran mai a ranar 25 ga watan Yuni ya hallaka mutane biyu a kalla Gwamnati ta ce wato hashe-hashen sun wakana ne a lokacin sanadiyar hashewar wani bututun gas, amma game da wannan bayani na gwamnatin Najeriya, Shekau ya sheke da dariya ya ce idan za ku iya ɓoye ma jama'a gaskiya ba za ku iya ɓoye ta ga Allah ba. haka kuma madugun na boko haram ya dauki alhakin hoshewar bam din kwanakin ba a abuja wanda ya hallaka mutum 24 bidiyon wanda babu kwanan wata a jiki yana dai nuna abubakar shekau yana magana da hausa kuma 'yan bindiga goma sha biyu sanye da hulunan badda kama suna kewaye da shi nan take dai babu wani martani ko bayani daga 'yan sandan najeriya ko gwamnatin kasar Idan Boko Haram ta kai hari cikin Lagos abin zai yi matukar ta da hankali saboda birnin na daga cikin biranen Najeriya mahiya girma kuma yana da mutane kimanin miliyan 20. Yawanci dai Boko Haram takan kai hare-harenta ne a wajejen sansaninta na asali a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Kuma kungiyar aka dora ma laihin hallaka dubban jama'a a cikin shekaru biyar da suka gabata. To gwamnatin kasar Amurka ta ce fa bayan binciken da aka gudanar a kan zaben kasar Afghanistan to koma wani irin sakamako aka samu dan takarar da bai samu kuri'u mafi yawa ba zai karbi wannan mukami ko ce zai karbi wani mukami a sabar gwamnatin da za a kafa. Wani babban jami'an gwamnatin Amurka da ya cewa koma menene dai game da wannan fasali na sabuwar gwamnatin haɗin kan kasar Afghanistan din. Ya shirya ma labarai a yau Litinin cewa duka yankunan kasar za su samu wakilci a tsarin tafiyar da mulki na wannan kasa. a cikin yarjejeniyar da aka cimma ranar asabar da taimakon sakataren harkokin wajen amurka john kerry wanda ya shiga tsakani yan takarar shugaban kasar afghanistan masu jayayya da juna abdallah abdallah da kuma ashraf gani siyar da kan cewa sun amince majalisar ɗinkin duniya ta lura da binciken da za a yi baki ɗaya kuma sun yarda za a yi aiki da kowane irin sakamako aka samu jami'in na gwamnatin amurka ya ce har wa yau fa 'yan takarar guda biyu sun amince da wani shiri da zai kai kasar na afghanistan ga samun haɗin kai da zaman lafiya mai ɗorewa kuma ya raba ta da rikici da tashe-tashen hankula Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Wani bankin Amurka da ke cikin bankunan kasar mahiya girma wato City Group zai biya tare dala miliyan dubu bakwai domin ya warware zargin da gwamnatin Amurka ta yi mishi cewa ya taimaka wajen jefa kasar cikin mummunar komar tattalin arziki a shekarar 2008 saboda ya sai da gidaje ta wata hanya wadda ke cike da haɗari. Bisa yarjejeniyar da aka cimma a yau Litinin, bankin city Citigroup zai biya ma'aikatar shari'ar Amurka tare dala miliyan dubu hudu, sannan ya biya dala miliyan ɗari biyar ga wani asusun inshora na Amurka da kuma wasu gwamnatocin jihohi da dama. Kuma zai tanadar da dala miliyan dubu biyu da rabi da za a yi amfani da su wajen taimaka ma jama'a da dama da suka sayi gidaje amma suka kasa biyan basussukansu saboda sun hwada cikin matsalolin kuɗi. Bankin ya yi kasadar ba da bashi ga mutanen da ba su da ƙarhin aljihu. Gwamnatin Amurka ta zargi City Group da yi ma masu saka jari ƙarya game da ingancin tsarin shi na ba da basussukan sayan gidaje ga mutane. A lokacin miliyoyin Amurkawa suka kasa biyan su suka kasa biyan ɗan adadin da aka ƙayyade musu su biya kowane wata saboda an dakatar da su daga aiki wanda hakan ya zama sanadin raba su da gidajensu. cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To Madala, kwanaki 91 kenan ɗaliban Chibok babu su babu labarin su. To 'yar asalin Pakistan kuma 'yar rajin ilimin mata a duk faɗin duniya Malala yusuf zai ta hadu da shugaba Goodluck Jonathan na Najeriya, inda mata bar mishi kashedi game da neman waɗannan yara. Ga Umar Faruk Musa daga birnin tarayyar Najeriya Abuja. A ci gaba da ziyarar da ta kawo Najeriya, yar fafutukar neman wa mata ilimi wato malama malala yusuf zai 'yar ƙasar pakistan wadda ta kubuta daga harbin da 'yan kungiyar nan ta taliban suka yi mata aka ta ziyarci shugaban ƙasar najeriya goodluck ebele jonathan domin tattaunawa da shi akan matakan da ya kamata gwamnati ta kara ɗauka domin tabbatar da cewa an kubutar da 'yan matan na chibok su sama da 250 da 'yan kungiyar boko haram ta sace daga makarantarsu ta chibok a lokacin da suke rubuta jarabawa a makarantarsu wannan ziyara ta zo a daidai lokacin da kuma yau ne ita malala take cika shekaru goma sha bakwai da haihuwa a duniya sannan kuma ta yi amfani da ziyarar tata wurin ganawa da kungiyoyi daban-daban waɗanda ke fafutukar neman wa mata ilimi musamman ƙananan yara a cikin najeriya da 'yan ƙungiyar nan masu fafutukar kubutar da 'yan matan chibok da 'yan ƙungiyar boko haram ta yi a yankin borno da kuma ganawa da wasansu iyayen yaran da ko dai 'ya'yansa sun kubuto ko kuma har yanzu suna can hannun 'yan boko haram and the president did promise me he said that he will meet the parents of these girls and i'm hopeful that these two promises The return of those girls were under the abduction of Boko Haram. yace shugaban kasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya yi mata alkawarin cewar zai gana da iyayen waɗannan 'yan matan da aka sace wanda ke hannun 'yan ƙungiyar ta Boko Haram. da kuma dawowa da su gida gun iyayensu ta kara da cewa even though the promises have been made it does not mean that i'll stop my campaign i'll be counting days and i'll be looking when those girls are returning back home i'll continue this campaign until i see those girls ko da yake an yi wannan alkawarin ba zan dakatar da kamfe ko gwagwarmayar da nake yi ba har ma zan fara kirga kwanaki da duba ranar da 'yan matan nan za su dawo gida zan ci gaba da wannan gwagwarmaya har ranar da 'yan matan nan za su dawo gurin iyayensu kuma su ci gaba da neman ilimi kamar yadda ya kamata umar faruk musa amurka a abuja nigeria ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata najeriya mu ce kar mu bar Madala a gaida Umar Faruk Musa. To a daidai wannan lokaci da ake taba daga latsige gwamna Inyako na jihar Adamawa. To fa Tanko Almakura na jihar Nasarawa shi ma tashi ta same shi. Ga wakilarmu Zainab Babaji. Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa ta fara yunkurin tsige gwamnan jihar Umaru Tanko Almakura bisa zargin rashin bin doka wajen gudanar da harkokin mulkin jihar da yin almundahana da kudaden talakawa. Majalisar Dokokin Jihar ta Nasarawa Muhammad Baba Ibako ya shaida min kaɗan daga zargi goma sha shida da suke wa gwamnan. Kashe kudi ne ba kan hanya ba yana ta kashe abin da ya dama. Ya yi da wasu yara su shi ya ta cire kudi har sama da miliyan ɗari takwas da uku kudin sauki na an kashe ne ba kaida ba akwai da aka kashe kudi sama da miliyan ɗari biyar aka kabi ba tv ba komi an ce a ya an ci kudi wa ya ci ba akwai da ma eh, masek mutum ce ba su yi abu daidai ba da cire su ya ci ba su a budget ba ya ci gaba da biya su kudi akwai wani abu wai na yara fama ya kwashe su polisa ya ne ne ne ba musu ba doka ba ba mu doka kwashe ba ya kore mutane sama mm, dubu bakwai mutum dayar da su ya ci da dayar da su ba ya ja kwashe dubu daya da dari hudu suna ta biya su ba budget ko biyu wannan ta hana wannan ba mun yana abu yanzu ba su za mu A cewar kwamishinan yada labaran jihar Nasarawa Muhammad Hamza Elayo har lokacin da nake magana da shi ba su sami takardar daga majalisar dokokin ba. A'a ba mu samu wasikan da suka turo mana ba. Ba mu san me suka tattauna a majalisa ba. Ba mu san kowane abu suke nema su yi ba. Ballantana mu mai da martini. A yanzu dai mun san cewa gwamna ya ɗauki alkawari da mutanen nasarawa bayan sun zaɓe shi cewa zai musu ayyuka kuma yana kan aiki inda aka sa shi kwamishinan yada labaran jihar nasarawa muhammad hamza elayo zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria madalla a gaida zainab babaji to lokacin da kuke jira yayi ga shirinmu na gaba daga washington dc sashen hausa na Mare amurka ke gabatar muku labaran wasanni To a cikin shirin wannan litinin zamu je da aka yi Jamus ta samu gagarumin nasara a Argentina a kwallon karshe ta cin kofin duniya da aka kammala jiya a Brazil. Tarihi ya maimaita kansa wato karon farko da Jamus din take daga kofin na duniya bayan tsawon shekaru 24 sa'ad da ta doki Argentina din a birnin Rome a wasan karshe na gasar. sannan za mu gaya muku wasu abubuwa kamar goma sha biyu da ba su taba faruwa ba a tarihin kwallon duniya amma sun faru a wannan ko me yan gane suke faɗa game da wanda suka fi goyon baya a gasar da aka yi jiya na biyu mara da argentina suka ɗauka ni ban ji daɗi ba don na so a ce holland suka zo na biyu jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da mu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni shiri na musamman da yake yanzu an kammala gasar cin kofin kwallon kafa na duniya kuma yanzu jamus ta shiga cikin rukunin kasashen nan kalilan da suka taba cin wannan kofin har sau hudu To bari Murtala Faruku na san yana ya share mana fage da yadda ita wannan gasar da aka gwabza jiya tsakanin Argentina da Jamus ta kare. Karo na hudu kenan da kasar Jamus take zama zakarun gasar kwallon kafa na duniya biyo bayan doke kasar Argentina da ci ɗaya mai ban haushi a wasan karshe na gasar ta bana a birnin Rio na kasar Brazil. Wasan nasu dai ya kare ne ba ci ko ɗaya bayan mintuna casa'in. abin da ya sa aka shiga karin lokacin fitar da gwani inda can a minti na 113 na ɗaukacin wasan dan wasan jamus mario gotse ya sami zurawa kasarsa kwallo a raga wanda ya baiwa ta tasa nasara Argentina ko duk da gwarzon ɗan wasanta Lionel Messi ta kasa saka kwallo a ragar Jamus a hare-haren da suke ta kaiwa tare da barar da dama har sau biyu abin da ya sa tarihi ya maimaita kansa wato karon farko da jamus din take daga kofin na duniya bayan tsawon shekaru 24 sa'ad da ta doki argentina din a birnin rome a wasan karshe na gasar Germany are the champions of the world once more this irrepressible nation that over the peace they have proved to be the best in the world da wannan nasarar ku jamus din ta kuma kafa wani sabon tarihin na kasancewa kasar turai ta farko da ta taba lashe kofin duniya a gasannin da aka gudanar a nahiyar amurka ta kudu sakamakon wasan dai ya zo wasu da mamaki yayin da wasu kam baki har kunne gaskiya an ba kwallo kuma kwallo ta yi kyau yan wasan gaskiya sun yi kokari za dai ka kwallo ce kawai gaskiya kwallata mun daɗi ko da ke tuntuna an fidda ni Najeriya nake amma yanzu gaskiya na ji daɗi da kwallo ta mun haka gaskiya ko su ya kokari amma lokacin gol ne ya riga ya zo wallahi na kalla kwallo kwallo ta yi kwallo kuma ta bugu amma masu supporter da argentina gaskiya yau basu ji daɗi ba saboda da kwallon da ga da ta kaya to abinda da nika tunani ya ba su nasara saboda sun yi kwazo tun can farkon fara cikin group din wasu da sun kabuga kuma sun nuna suna yawa har su haka yanzu a matsayin final kuma Allah ba su nasara sun ci to sai dai ko bayan kasancewar argentina din a matsayin ta biyu a gasar dan wasanta Lionel Messi shine ya lashe kyautar kwallon zinare wato shine gwarzon dan wasa a gasar ta bana duk da yake dai yayansa tsohon gwarzon argentina din diego maradona yana ganin cewa bai cancanci kyautar ba shi ko dan wasan gaba na colombia james rodriguez shine ya lashe kyautar takalmin zinari sakamakon kasancewarsa dan wasan da ya fi zura kwallaye a raga inda ya zura kwallaye shida a cikin wasanni biyar kafin mai masaukin baki brazil ta fitar da su a matakin kwata final thomas muller dan kasar jamus ne yake bin sa da kwallaye biyar yayin da messi da neymar na brazil da van na kasar holland da kuma rodriguez suke da kwallaye hudu-hudu kowannensu golan jamus manuel noye shine aka zaba golan da ya fifice a gasar inda ya sami kyautar safan zinare yayin da dan wasan tsakiya na kasar faransa paul pogba mai shekaru 21 shine ya lashe kyautar fitaccen matashin dan wasa gasar ta bana dai ta shaidi wasu sababbin al'amura a karon farko kamar fasahar tantance ya tsallake layin gola wajen tabbatar da cin kwallo da fesa fenti mai bacewa don shatawa 'yan wasa iyaka wajen bugun laifi da ma tafiya hutun sararawa a lokacin zazzafan yanayi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaishe ka murtala to murtala ya riga ya baku wasu daga cikin abubuwan sha'awa dangane da wannan kwallon akalla da da aka yi tsakanin jamus da argentina yanzu ku kasa kunne ku ji abubuwa kamar guda goma sha biyu wato da suka faru a cikin wannan wasan wanda bai taba faruwa ba a wasannin cin kofin duniya na baya da aka yi abu na farko dai kamar da aka sani wannan shine kwallon kafa ta uku ta cin kofin duniya da aka taba yi tsakanin argentina da jamus tun jamus ma tana jamus ta tema wato tana da biyu jamus ta gabas daban ta yamma daban to a cikin wannan haduwar da suka yi sau uku argentina ce ta fara cin wa haɗuwarsa ta farko da ci uku da biyu a gasar cin kofin duniya ta shekara alif da tamanin da shida amma daga bayan lokacin sauran sau biyun da jamus suke nasara a kanta ta fara samun nasara a kan argentina da ci ɗaya da babu a wasan su na 1990 sannan da kuma wanda ta yi jiya wanda shi ma ta sake maimaita shi na yi mata ci daya da babu abu na ɗaya kenan abu na biyu shine cewa jamus da argentina sau wajen ashirin suna haduwa a matsayin kwallon kafa ko ta duniya ce ko ta turai ce ko ta wani abu dai daban a cikin wannan haduwar sau ashirin sau tara argentina tana samun nasara kan jamus jamus kuma sau shida tana nasara akan argentina sannan sau biyar suna kunnen doki sai abu na uku wanda shine cewa wannan wasan da jamus ta yi shine karo na takwas da take zuwa wasan ƙarshe na cin kofin duniya dinnan mana ta fi kowace ƙasa duniya yawan zuwa kenan sai abu na biyar wato abu na hudu kai wanda za a cewa cin da jamus ta yi wa brazil wato ci bakwai da ɗaya a wasan kusa da na ƙarshe shine ci mafi yawa da aka taba yi tsakanin ƙasa da ƙasa irin wannan wasa na kusa da na ƙarshe ɗin kuma ba a taba saka ƙwallo a raga da yawa kamar haka ba a wasan kusa da ƙarshe magana ta biyar shine cewa wannan ci bakwai da ɗaya da ita jamus ta yi wa brazil shine ci mafi yawa da aka taɓa yi wa ƙasar da take ɗaukar nauyin gasar cin kofin duniya nan ba a taɓa yi wata ƙasa da ta ɗauki nauyin wasan ba irin wannan ci da yawa magana ta shida shine cewa ba a taba saka wato samun lokacin da mutanen da suke shigowa kwallo daga baya ba wanda a turanci ake cewa substitute wanda suke mai gurbin wasu ba a taba samun waɗanda suka ci kwallo da yawa kamar wannan karo a gasar nan ba a bana 'yan kwallo guda 32 suka shigo suka zo suka saka kwallaye a cikin raga domin ƙasashen su sai abu na bakwai wanda cewa ba a taba ganin wato gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya inda mutane suka ci kansu da kansu ba kamar wannan don a wannan wato wannan dai za a ce shine na biyu kai domin akwai wanda aka taba yi a 1998 inda sau shida mutane suna cin kansu da kansu a wannan kwallon da aka gama sau biyar haka ta faru idan muka dubi mu na afirka za mu ga cewa dan kwallon kasar ghana a samu wagen yanzu ya tserewa roja mila a matsayin dan afirka dan kwallo da ya saka kwallaye mafi yawa a gasar cin kofin duniya wato shi dan ghana din yanzu yana da guda shida shi kuma roja mila guda biyu da taba yi to amma wani abin tarihin da ghana ba za ta so watakila a dube ta da shi ba shine cewa a wannan karo shine karan farko a wannan kwallon da aka gama ta duniya ta brazil dinnan da ta taba fita ko kuma aka taba fitar da ita a zagayen farko kun san sau uku gane tana zuwa kwallon kafar duniya dinnan ita ma najeriya akwai abin tarihin da ta yi kuma shi ma ba mai daɗi ba ne sau uku najeriya tana shiga kwallon kafar duniya dinnan tana kai zagaye na biyu amma a dukkan zagaye na biyu dinnan ba ta taba wuce wurin ba shi da ake yi a nan wurin kaga na farko shine inda faransa ta shata a wannan kwallon da muka gama ta bana kenan ci biyu da babu a wasan ta na biyu na wannan zagaye na biyu sannan an taɓa yi mata haka a lokacin da aka yi wasan a italiya a shekarar 1994 sannan karo na uku shine wanda aka yi 1998 a ƙasar denmark har yanzu a afirka algeria ita ce ƙasa afirka ta farko da ta taɓa saka ƙwallaye a raga har sau hudu a cikin gasar cin kofin duniya irin wanda ta yi a cikin wannan da aka gama ɗin nan kusan ita ta algeria ɗin ta ci koriya ta kudu da ci hudu da biyu ita kaɗai ce ƙasa afirka da ta ta taɓa yi wata ƙasa ci hudu sannan sai abu na goma sha ɗaya wanda ya shafi ƙasar honduras wacce ita ce ta fi kowa zuwa gasar cin kofin kwallon ƙafa duniya amma ba ta cin ƙwallon ko ɗaya sau tara tana shiga cikin gasar cin kofin duniya bata taba cin kowa ba to sai abu na ƙarshe na goma sha biyu wanda shine cewa kun san jan katin nan da ake bayarwa a bana guda goma aka bayar amma wannan shine na biyu a mafi karancin jan katin da ake bayarwa na wanda ya fi shi karancin shine gasar cin kofin duniya da aka yi 1986 to ma da lato muna maganar gane ɗazu yanzu bari mu je can gane ɗin ku ji abubuwan da baba ya ko makeri ya jiyo a wurin mutane masu bayyana ra'ayi kan wannan kwallon da aka gama wanda ga alama jamus ta fi magoya baya amma brazil da argentina ma ba a sa baya ba mafi yawa yan gane da suka kalli wannan wasa dai sun nuna jin daɗin su ainun ga wannan wasa inda suka kwatanta wannan wasa tamkar wani wasa ne mai karfin gaske a cikin tarihin wasannin karshe na gasar cin kofin duniya sunana anas muhammad abubuwan magana game da wal tun kafin ga gaskiya jamani su suka cancanci su dake wannan cup saboda dan ka duba matches na suka buga suna improve match after match kuma germany is a complete team ba su build team na kan player guda ba sun build team nan ne kan kowa ba wannan wannan na ya buga ba wannan isa sun deserve to sunana khalifa adam khalifa gaskiya world cup da aka buga na wanga shekara germany sun deserve amma ko da yake ni ya dame ni da su suka dauki amma sun deserve eh na so ne da a ce argentina sun dauki to assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne abdul wasu nur amin nan kuma shi to alal hakika da gaskiya jaman sun yi kokari kuma lalle sun buga ball to na gan kaman daidai lalle kam wallahi jaman su ya kamata kuma sun yi rawan gani sun taka abin sunana ibrahim anyas eh, germany ina gan gaskiya world cup ga sun deserve su doki don saboda germany da suka buga su da brazil suka ma brazil bakwai da daya ce na fahimci kamar germany sun doki Turkey World Cup jiya gaskiya mun duba bola hankali mu ya kwanta sun eh, sunana Masaudu Isaka na magana daga Kumasi ta jama sun yi kokarin da suka doki kafin nan ko da ke ni brazil gaskiya na san su doki don ghana bon da ghana suka buga mana dai gaskiya ni ban ji daɗi ba brazil na san su doki kafin sai allah bai yi ku ba jama suka doki sun yi kokari sunana abdurrauf a breaking a gaskiya ni kwallon nan na kalla kuma ta ba sha'awa sosai saboda yanda germany suka yi kwallon ta yi kyau sannan ni na biyu ma da argentina suka ɗauka ni ban ji daɗi ba don na so a ce Holland suka zo na biyu in ma su ɗauki kafin zo na biyu. A nan gane kuwa sabon ministan matasa da wasanni Muhammad Ayarga ya sha alwashin cewa zai kawo sauye-sauye masu muhimmanci a cikin harkokin kwallon kafa a nan gana wanda yake ganin cewa nan ba daɗewa ba Ghana dai za ta dawo kan gaba kamar yadda aka santa a nahiyar Afirka. Baba Yakubu Makeri sashen Hausa da murya Amerika daga birnin Kumasi, Ghana. Kuka gaishe ka Baba Yakubu. Jama'a da haka Allah ya samu ka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan rana ta Litinin muna taya 'yan Jamus da duk masu goyon bayan su murna wannan nasarar da suka samu a gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya. Allah ya nuna mana mu ma Afirka wata rana mun yi haka. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da suka aiko mana rahotanni a wannan rana, ni ne Ali Mustapha Sakuta a sashen Hausa Amurka a Washington. Sai an jima. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. An samu mahimman sakamako a taron hukumar kare haƙƙin 'yan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya. wadda ake kira UNHRC a takaice a zama na 26 kenan da aka kammala kwanan nan a garin Geneva na ƙasar Switzerland. Ƙungiyar ta fito da shawararta ta farko akan kare haƙƙin 'yan adam a Ukraine, inda ta yi kira da a ci gaba da ba da haɗin kai da kuma sa ido akan yanayin kare haƙƙin 'yan adam a duk faɗin ƙasar, ta kuma yi Allah wadai da wulaƙanta haƙƙunan 'yan adam da aka yi a ƙasar Crimea wadda Rasha ta mamaye, kuma 'yan awaren gabashin ƙasar ne suka aikata laifuffuka Jakadan ƙasar Amurka na ƙungiyar ta UHNRC, Keith Harper, ya ce shawarwarin za su ba manyan kwamishinoni samun damar yin aikinsa a Ukraine. It will also help in technical assistance in the sense of aiding to understanding how do you address problems that arise. Ya uh, ce za a samu taimakon kimiyya wajen yin aiki da fahimtar hanyoyin da suka fi dacewa a bi. Ma'ana za su taimaka su kuma fahimtar da yadda za a fuskanci matsalolin da suka taso. wata sa'in akan samu matsalolin ne daga masu faɗa a ji wasu lokutan kuma ba daga gare su ba don haka ta yaya za a iya warware waɗannan bukatu in ji keith harper babban ofishin kwamishina da ke na da cikakken sani akan wannan Hukumar kare haƙƙin 'yan Adam ta ɗauki shawara ta goma sha hudu kenan akan rikicin Siriya, inda ta yi Allah wadai da wulaƙanta haƙƙin 'yan Adam da aka yi da kuma saɓawa dokokin kyautatawa haƙƙin 'yan Adam na ƙasa da ƙasa a Siriya, ta kuma koka akan rashin samun babbar kotun laifuffuka ta duniya da kuma buƙatar ƙungiyar ƙasashe da ta ba da damar samar da ayyukan kyautatawa 'yan Adam a Siriya. The Assad regime is a murderous regime, and they are killing their own people. And so, whatever action we can take at the council them. Ya ce, mulkin shugaban ƙasa Assad mulkin kisan gilla ne, suna kashe 'yan uwansu ne kawai. Don haka, duk wani mataki da za mu ɗauka a hukumar don ganin mun ingiza su sun nemi shawara. A gani na mataki ne da ya kamata mu ɗauka. In muka ga irin waɗannan munanan wulaƙancin da ake yi, aikin hukumar ne su ci gaba da yin haka. domin hakan ya kamata haka kuma aka yi karo na farko kenan tun da aka fara gudanar da aikin a rubuce muke neman cikakken bayani daga hukumomin kula da manyan laifuffuka na cikin gida da na waje a kan sudan ta kudu kuma ƙungiyar ta ɗauki shawara da yin allah wadai da wulaƙanta haƙƙin 'yan adam da aka yi da kuma saɓawa dokokin kyautatawa haƙƙin 'yan adam ciki har da kashe-kashen wasu muhimman mutane ɗaukar yara a matsayin sojoji ba bisa ƙa'idar doka ba da laifin fyaɗe da suka faru tun cikin tsakiyar watan Disamba da ya wuce. Sakamakon wannan taron ya ƙara jaddada muhimmancin sa hannun Amurka a hukumar ta kare haƙƙin 'yan Adam, inda Amurka za ta ci gaba da aiki da ƙasashe daban-daban daga dukkan ɓangarori don warware buƙatocin haƙƙin 'yan Adam. jagorancin Amurka zai ci gaba da taimakawa hukumar zama kan gaba a ƙoƙarinta na ƙasa da ƙasa na kare haƙƙin 'yan adam. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Madalla da yake watan azumi ne muna son ji daga wajen ku ko me wannan wata yake nufi ne yau za mu ji daga wajen wani ɗan kasuwa mai suna awwal awwaliya daga Najeriya. in allah ya kawo irin wannan yanayi da ake ciki musamman ba wanda suke amfana shi gwalgwado alhamdulillah ba kama mu mutane mu 'yan kasuwa saboda za ka samu duk wanda yake dan kasuwa ne shi zai yi kokari ya ga ya kyautata wa maƙotansa al'umma shi da ya sani ko na kusa da shi da wanda ba sa kusa da shi kuma muna ganin falala akan wannan taimako da mutane ke a gaishe ka awal awal ya halima ba mu takaitattun labaran duniya madugun kungiyar boko haram abubakar shekau ya dauki alhakin kai wani harin bam kwanan nan a garin lagos idan ta tabbata gaskiya wannan ne zai zama karan harko da kungiyar ta 'yan ta'adda ta kai hari cikin birnin kuma cibiyar hada-hadar kasuwancin najeriya a cikin wani sabon bidiyon da ya bayyana a yau litinin ne abubakar shekau ke cewa shi ya tura maharin da ya je lagos ya harwasa wasu bamabamai biyu har mutane biyu suka halaka a wata matattaran mai a ranar 25 ga watan yuni to allah sauke jama'a anan shirin namu na yanzu ke karewa sai kuma Allah ya sa da sanyin safiya za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a da ita Halima da ta kawo mana labaran duniya Julie da ta haɗa sauti kuma ta bada umarni sai kuma injiniyan mu sunan shi Aidan Utkur ni kuma suna na Bello Habib galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC assalamu alaikum sanjima This program has come to you from the Voice of America, Washington. Silently, all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never